na'am ga duka alamu an abin gannan kenan na'am babu tambaya ko to shikenan ba'dahum fawqa ba'din ko ba'dahum فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا allura yawwa to shikenan yanzu bari mu wuce kenan da batun da muka ɗauko jiya ko na batun da Allah ta'ala ya gaya manzon Allah a tuno da lokacin da annabi Ibrahim salamullahi alaihi yake cewa da babansa azara Allura ya ce ni bara'un mimma na nayi bara'a ga daga barin bautan abin da kuke bautawa kamar an tambaye shi an ce to yanzu za ka bauta kenan ce illa alladhi fatarani sai wannan da ya shi kadai zan bautawa fa in musa ya hadi domin shine yake gwada min daidai ko shine zai nuna min daidai in abin da in abin wani abu ya faru a rasa mafita ko mai ya caɓe wannan gunkin ba zan zo gajensa in ce masa me mafita me ya kamata a yi yanzu ka kamar Najeriya za ɗauki gunki na hukuma ko al'amura ba gashi na ya dagwalgwale ba an rasa ya za a yi an ji an ce ke fedarar gwamnan ya zami za ta ji su ba ta yi masa <laughs> magana ba balle ka zo wajen ya karama, gaje karamar hukuma ko ko hukuman jiha duka gumaka ne gara ma na wa'yancan ana ganin su su ko wannan nasu ba ma a gani gaibu ne gunki ne shi ma kuma na gaibu an lura yadda ba a ganin Allah ta'ala kaga amma suna su bai da alama alama da za a gane wasu mutane kamar da sai da yake an ce a kawo kuɗin tallafin ƙasa ya ce an kawo kuɗin tallafin ƙasa wa ake baiwa ya ce su ya ce to kaga su ne ƙasa kenan in akwai wata hukuma ma ta wuce su ba amma yanzu kaga daga cikin su kam Najeriya ba wanda ya san mafitarta ba wanda ya san da ta sa gaba to shine abin da Annabi Ibrahim ke faɗa amma in Allah ne fa yanzu Najeriya a musulunci ba ta da mafita to me yasa ba za a zo a duba ba a tuntuɓi Allah da Annabi ta kenan <laughs> ka gani to a zo a wajen ahalin layi ali rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai a zama mafitar Najeriya amma in ba haka ba akwai matsala to saboda haka annabi ibrahim ya ce shi bai yarda da abin da ake bauta ba domin wannan abin ba shi ne abin bauta ba wa za ka bauta ce illa fa tsanani ka gani ko sai wanda ya yi ni fa innahu ni domin shi zai gwada duk halin da aka shiga ciki zai ba ni mafita wannan kuma zai man mafita ba ka gani abin da ake bauta to shine abin da ake taɗi waje alaha kalimatan baƙiya kuma wannan ta zama ita ce kalma wanzajjiya fi aqibihi a cikin tsatsan annabi Ibrahim salamullah shine aqibihi a tsatsan annabi Ibrahim ma'ana jiya na kawo misali har nake cewa wanda muka yi munaza'a da shi akan nace da sai eh, jikan saida dan zahara jikan manzona sannan sai bai fara sakoran kille ba to shine muka yi dan munaza'a nace masa to ai in har ya zama mujaddidi ba jikan annabi to matsalar su ba su yarda da tajdidin ba to balantane kuma su san ma wa yake tajadidin amma anan. kaga ya kawo mana can baya da yake batun annaba ya ce wa man qama muqamuhum shine ya ce alwasi awal wali kaga wasi ko kuma irin wanda zai yi jariri kaga ashe akwai wanda ba imami ba ne amma yana iya zama makofin imami in ba imami kamar yadda imami yake zama makofin ba annabi in baina to she ya jaddada abin da ah, annabin ya bari an lura ko ya jaddada abin da shi imamin ya bari yanzu idan aka ce mujtahidi yanzu kamar misali sai da kamna idan imamu kuma ne su kadai sun isan mana yanzu sai da kamna shine kama makamu imamu kuma ne ka gani ko wadisa suruhu kuma za ka ga daga cikin wasu abubuwa wanda ko lokacin ba a yi ba ba su ko kuma a lokacin Eh, yanayin yadda aka bada fatawa a kan yadda Imam ne ya bada fatawa a su to yanzu da lokaci ya tura kuma eh, an samu canji saboda haka za ga sai da yi ya yi dadi a kan yadda yake abin da yanzu ya bada fatawa inda Imam Khomeini yana nan shi ma da haka zai bada fatawa a kai ma zai da abu kuma ƙarshen ta ma daman ya karantar da su cewa kaga wannan nan gaba in al'ummar ta kai level ɗin kaza to dole sai dai wannan hukuncin nasu ya zama da al'ummar mu kaza suke to da kaza za mu ce amma yanzu tun daga halin da muke ciki yanzu kaza an lura ga haka yanzu sai suna ta karatu da almajiran su wanda aka daɗe yana karantar da su duk sun san irin wannan abubuwa ba kwanaki aka tambaye su da kuma cewa wannan halin da ake ciki sai ya taɓa gaya muku ya ce sosai kuwa ba abin da aka yi a waƙiyar nan wanda ba ce mana za a yi ba ka cukaf to haka yake ka gani ko kuma abu daga waƙiyar abin da ya gama da an karantar da su abin da zai iya faruwa to in ya faru kuma duk an ba su mafita a kai yanzu ba malam abba nuhu da ya je bai ce gwamnatin jiha ta takura tana neman mafita kaga sai ta zo wajen ibrahim namu ne yanzu wanda yake magajin wannan ibrahim ɗin da aka ji shine aqibi to aqib ɗin daga tsatsan ibrahim ɗin sai suka sai malam abba ya ce mafita tana hannunsa kuma aka je ya ba da mafita ya ba da yadda za a yi kuma inda ya ambi bi to zamfara an gama an lura shi dai shi a zalimi ya ce to ai wani sabon salon zan fara a zamfara <laughs> gani ko amma ba haka ba an gama da wannan Inda ya an bi wannan mafitar da zai ya bada to shikenan yace bal matta'atu haula wa'annan mutanen mun jiyar da su daɗi ne su da iyayensu sun gan suna rayuwa bagas da ni'imomin musamman ta manta ni'imar ma da gare mu suke ta rayuwar duniya hatta ja'ahum al-haqq gaskiya ta zo musu wa rasulun mubin da ɗan aike mabayyani a humul haqq lokacin da gaskiyar ta zo ƙalu sai suka ce haza sihirin wannan ayi sihiri ne wa inna bihi kafiru kuma wa inna na bihi kuma mu ba mu ba shi mun kafirce maza. to wannan shine jonin haɗin jiya domin iya inda muka tsaya aka ce mun rayar da waɗannan mutanen ne mun jiyar da su daɗi ne suna cikin wannan fantama ta har annabi ya zo yanzu misali Najeriya inda a ce sai da bai fara da'awa ba sai da ta zama yan halin da muke ciki a yanzu ko kaga ai za a ce eh ko gaskiya ne amma da akwai abubuwa da dama gaskiya da sai suka daɗe suna faɗa na zaluncin azalaman mahukunta al'umma ba su gane ba amma yanzu yake ce kai a shi dai gaskiyan malamin yan shi nan ka duba daidai da batun al'amarin da yake karkashin ƙasa a zamfara sai da aka fara wannan Eh, kidnappers da 'yan bindiga suka fara operation rishin mutunci din nan sannan suke aka amma ma ɗora ake a social media ga sai ne yana magana akan abu. amma da da ya faɗa lokacin abun bai zo ba ana cikin rahama Allah sai suka yi su kuru da sun kuru tun wancan lokacin sun ce labbaika in wannan abin ya zo ga mana ya zami zai iya cewa to kafin ya zo ma ga yanda zami yanda bai isa ma ya zo ba sai al'umma ta ƙi har sai da abin ya zo kuma wanda ake neman mafita ai ina je in likita ya ce da mutum Allah ya kiyaye ya auna mutum ya ce masa kana da alamun kamuwa da ciwon hanta nan gaba akwai ƴar ƙwayata amma ba ta dago ba amma akwai abin da in kai ko in ka barci ba za ta kama ka ba <laughs> to ƙilƙile da ya ce ka ji wani ne za a ce in daina shan man gida ko zan yi ciwon hanta ya likitocin nan ba ta ni kawai ومن tawakkal على الله فهو hazbu ina ba tawakkali bane wannan an lura ba tawakkali bane ba tawakkali ga Allah madaukakin sarki lokacin da baka sani ba amma yanzu tunda ya gaya ma wannan abin da yace daina ci shine zaka dogara ga Allah an lura kai ko na saba da man gyada yanzu ne zan iya cin abinci ma ba man gyada to ka dogara ga Allah ta'ala kana zuwa in kai dabbaka haka sai ka ga ya maka wannan ne dogaro ga Allah amma ba batun likita ya ce ma kar kaza ba ka ce ina aini na dogara da komai ya zo daga Allah ne to yanzu ba Allah bane ba daidai yake da a ce kar ka shiga gun nan wuta ce ka ce ah, na dogara da Allah sai mutum ya faɗa sai ya kone ga kuma aya ta ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka to likita in ya gaya ma cewa zaka iya kamuwa da ciwo kamata ya matakin da ya gaya ma sai ka bi ko kuma da ya ce kana da alamomin ciwon hanta sai ka ce to yanzu yaya mutum yake yi ya magance ta kanta zo sai ce yawa to kaza da kaza zaka to lokacin da sai dai wannan magana bala'in da zai faru a Najeriya da al'umma ta sallama masa ta ce masa to yanzu in ya zo ya zami zai iya cewa kan ya zo ma ga abin da zami ba zai zo ba sai aka yi har sai da ya zo to ya zo din ma ya faɗi yanzu an zo ana tambayar sa mafita ya faɗa to kuma ba lalle bane ba su ɗabbaka wannan al'umman wannan al'umman musamman da mahukuntanta ya sun ja mana ga ta faran bala'i sun ma riga sun ba ai tunda sun jawo mai kyankyamin haram yana sata saboda yunwa mace mai kunya ta zama mara kunya saboda yunwa yanzu yanzu ka ji an ce eh daga hijabin ki magani da mace ta daga sai ga kunshi ta dauko abu ba bata saya ba bata biya ba ko baka lura kuma da mutuncinta da komai bala'i ne yasa dole ta je ta yi sata, to kaga tunda aka riga aka zo wannan yanayi kaga ai al'amari ya baci daɗa to dai shine mai gyaran kuma dole wajensa ne za a zo a sami mafita to shine wannan kalmar ta annabi ibrahim to walamma ja'ahumul haqq to da gaskiyar ta zo musu shine mai kira su wa'ancan suna cikin ni'imomi da mai kiran ya zo ya suka ce haza sirrin mu wannan kawai shaci faɗi ne yake faɗa lokacin da sai da dinga faɗa ta garin ka faɗa can wayo ne irin nasa ne yan shi'a kaza kaza kaza kaza muka fara ganin sunan imamu zaini a sama da sunan manzo Allah ce da Allah ce ne na era wani abu ta ba su suke cilla sama kawai sai ya yi <laughs> sai zana ka gani ko to shine na san lokacin da aka ga sunan Imam Hussein a sama a Gwarmai bayan an gama akwai wani dan uwa jiya ma ya zo nan to bayan an gama batun cewa an ga sunan eh, Imam Hussein da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina jin lokacin kwata sunan Imam eh, Alma to shi dan uwan sai ya zo daga baya ya samu yan uwa sai ni da Allah kai yan uwa su mai da mu yan fayar ya za a ce an ga sunan Imam Hussein a sama kaza kaza kaza kaza sai na zo wajen sai na je na faɗa da ce a kana shakku ne ya ce ya za a yi wannan fairanci ne ce fairanci ko na ce eh to dan jira Allah zai dawo da shi an jima to muna gama ba kai minti biyar ba sai ye ga da ga da aka da sai dawo na ce to yanzu fa sai shi kuma wai sai dai shi ba ma mamakin yanzu sunan yake wai shi ko kaga inda shi in sai ce ni ne da ah, sirrin technology kila hannu na yake <laughs> na ƙara cillawa ya dawo Ya san sau biyu aka yi bayan ya ɓace sai da ya ƙara dawowa to sababin dawowar shine wani bawan Allah ne anan tsarkinsa ne soyayyar da Allah yake da ita da shi ne ta sa aka dawo da shi ba wai wanda ya ce zai dawo ɗin ba ne ba saboda in mutum abu ya faru ya shakku a kai Allah ya gwada aya ai kafirci ne matsala ce babba to shine ya ce masa to ka tsaya Allah zai dama da shi ba fa ya rabaje ba to ko sai gashi Allah ya kare masa faira sai ga Imam Hussein da manzon Allah wajen guda biyar ne ma lokacin da ya dawo suka ƙara dawa daga baya ya la ilaha illallah to wannan fa shine Allah shine ubangijin malam zagirgi ne wannan abubuwa to amma al'umma kaga har yanzu inda inda take da jayayya akan lamarin ko to shine sai yake cewa da ta zo ƙaro suka ce wannan sihiri ne a bayyane kamar wannan da suka ce mana sunan imamu zaina azama technology ne yan technology kenan masu tauhidi kuma suka ce faira za a yi musu mi a faira akwai faira da ta fushe bayyana sunan imam hussein a zama ai kwarara falala ga faira nan na zuba ga shek ibrahim zakzaki ai faira ce rayuwar malam zakzaki daga allah fiyudun na'ama fiyudul hujaj fiyudul dala'il fiyudul ayat fiyud fiyud su ne ai shine ai ma'anar faida din ai dama kaga suna ne aka dauka sai kuma ake amfani in an yi wani aiki sai a ce ai an faira ne Amma <laughs> ce gaji mutum mai iya faɗa ya ce ayan faila ne wani kuma ce ayan faila ne sai ka rasa mai kawo mu ne an yawa ce ayan shi'a ne an lura to irin wayannan abubuwan da dama gaske faida ba wani abu ne alheri ne kamar a ce bubbuga da Hausa bubbuga imtidadi ci gaba sakaba ka gani ko abi gaba kana tare ga Allah sai ya dinga ƙara buɗa maka hanyoyin alaƙantuwa da shi to na abin shi ake nufi da faida ƙara sanin Allah kai ta shiga kai ta shiga haka kai gejin da zai ce ya zama kai ka zama shi abin da yake yi in ka so kana iya yi an lura yawwa to kamar irin wa'annan abubuwan shi ne to wa'annan su ne irin ayoyi da Allah ya saba nunawa to wa sai suka ce masa laula nuzila hadha alqur'ana ala rajulin min alqaryatayn azim ta ta ji wata sabuwa kuma da suka bullo da ita yanzu sun yadda sunan imamu eh, Husainin ne bai na alaƙalla ko to shi wannan sun ce da annabi ne laula nuzila hadha alqur'ana ala rajulin min alqaryatayn azim me ya hana Allah ya saukar da wannan qur'ana akan wani mutum daga cikin manyan gari Allura, wannan falala haka me yasa Allah bai turo wa wana ba an lura shi ya kamata a ji a ya zama shi ne da wannan falalar yanzu kaga sun yadda Allah ne ya saukar to amma in da gaske Allah ne ya saukar ai da kamata a ce ya zaɓi ɗaya daga cikin manyan gari biyun nan alƙarya guda biyu sun kawo an ce cikin makka ne da kuma abin da ya shafi tsa'ifa ko to annabi dan ina ne da ya tashi hijira ta farko ina je ta farko ba saboda me nan maganin su ne to ai rajulin din kenan min alqaryatayn arim wanda ya fito daga alqaryo guda biyu shi ba makke ne kuma ba ɗa'ife ne ko a lokaci guda ba su san cewa garin faɗa da Allah maɗaukakin sarki ka gani ko shine yake cewa makka wa ta'if shine shi ma ya kawo mana anan ka gani shine ce azimu sifa ce ta rajulin babban mutum mai babban matsayi ko baka lura ba ɗa'ifa ɗin da can mun ji shi ne amma su a wajensa a ɗa'ifa akwai wanda ya fi annabi a wajen wajensa a maka akwai wanda ya fi annabi cancanta a ganin su shi ya kamata a ce an sauka da qur'ani to yanzu rigima ta ƙare da wake na ake da annabi da me saukar da qur'ani ake yi ba da annaba ba kenan to shine matsalar daman hasada to su ma da abubuwan da ya faru a hanya yanzu duk masu yakan malam zazzaki mutum yana bin mazhabin ahlul bait ne ko ma me yake bi ya san malam zazzaki na Allah ne amma hasadar da suke yi wasu masana mazhabin Ahmad ce ai wannan aikin na Imam Mahdi ne tambaya aikin yana yiwa yana tafiya ai ana yi ko aikin waye yake yi Imam Mahdi don suna nufin shine Mahdi kenan da aikin yana yiwa bai tsaya ba kuma duk muguntan masu mugunta ta ƙi tsayar da aikin cak ko kwanaki <laughs> sai ya ce in za a tambayi azalumai sun rusa harka za su ce ina ai kamar mun ƙara tuni mun muka gari da ma mun sani mun batta kwanaki ba haka wani dan yatsa yake ja ba suna inda inda ja da ma sun sani ba su taba ba sai abin da ya faru a zare ba kawai ɗaliba har suka ya ci gaba da abin da da yake domin ba abin da suka yi malam zaki sai tallatawa ko to shine abin da ya faru to su nasu zaɓin kenan so mutanenmu na yanzu mun faɗa ne don su gane masu ganin malam zaki bai cancanta ba to an riga su manzon Allah kakan malam zakzaki shi ma gashi ana faɗin cewa ai ba shi ya kamata ba kamata a ce wani babba ne dai an zaɓi wani babban mai matsayi ne a garin makka ko ɗa'ifa ka gani ko to shine sai yake cewa aradu alwalid bin mugira bi makka a makka din su aransa suna son abin walid bin mugira ne ita annabta ka gani ko wa urwatu bin mas'ud bi ta'ifa urwa bin mas'udi shi kuma shine mutumin ɗa'iba. su ya kamata a ce yanzu kaman a Najeriya ko to bari mu dauka tun da 'yan siyasa su ake gani masu girma su ake sawa ran su yi ta jadidi ko sai mutum ya yunkura ya ce ai da ma bola ne inda da gaske ne ta jadidi ai da bola tun ya kamata a ce shi ne <laughs> yake kira zuwa ga Allah ko kuma a ce ko kuma a tiku abubakar to yanzu fa abin da ake na zaɓe na kaɗa ƙuri'a zaɓen mujaddidi ne ba domin Najeriya a lalace take ba a addinin ba ba a rayuwar duniyan ba mai gyara irin wannan kuma mai tajadidi ne yanzu ake gyara addini in ba mai tajadidi ba haka aka saba dama to zaben mai gyaran Najeriya fa aka ce za a wanda zai gyara halin da al'umma take a ciki addininta da al'adarta da kuma maslaha da rayuwa to wannan fa sai daga Allah annaba ga fara saba aikowa ko imami ko kuma mujaddidi to shi ne fa ake da ƙuri'a aka zama manzon Allah ba da ita bace ba kaga amma idan mujaddidi yana nan al'umma ta bi shi to sauran wasu abubuwa daban-daban kula mana da gu kaza mun baka amana kula da shi wannan shi ne zai wakilta ka a madadin sa za a ce kula mana da waje kaza to a wannan a madadin nasa ne zai iya ba ku zaɓi wa kuka ga ya kamata ya riƙe ƙasan nan ba shi zai zaɓa muku ba Wa ya kamata ya rike muku jihar ku ku ka san garin ku kaga sai ku zazzabo mutane suna kuka wani tun da aka buga fasta aka ba fa suke biyan kuɗi ba in dai zaɓe na mumine ne kawai wani ma yadda za a kira ka a makaranta an jaraba an ce mun ga ka ya fito kaza ka ci wani kaza ya ci haka za a kira malamai a dinga ce masa mun ga sunan ku a cikin yan takarar mana ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka sa ka to yanzu ya siyasa haka zige yanzu Ta gaza ya zige har da cin jarirai ko a ko wani saboda mulki da sai da ya taɓa bamu labarinsa kowa ya san shi nan na faɗi sunansa ina ma faɗi ƙarya wani ya sani sai da kansa yake cewa kan dutse ya shi kaɗai ya gasa jariri da yaji ya cinye ya sako shi kaɗai kuma yana nan hanzu a rayuwa a Najeriya dan me dan ya zama mai fada a jiwa a Najeriya to wannan mai faɗa ajin irin na Allah ne wanda zai yanka dan mutane ya ce ya gasa shi kaɗai ya ci jariri ma ya sako kuma yana nan <laughs> a raye a Najeriya to irin wannan ake so to abin da nake faɗa anan zaben mai gyara Najeriya a yanzu aikin Allah ne kuma ya riga ya zaɓa idan kuma gyaran ake so a zo ga mai gyara kuma ya hau kan da masu mulkin da suka san cewa kasar ba da mafuta da malamai da sarakai balantana kuma talakawa amma ba wani zaɓi ga ɗan Najeriya in banda ya zo ya bi mai gyara wanda Allah ya da ma a ce ba a labarin zai zo ba to kowa ya sani ka gani kowa ya sani bari mu wuce ka gani to shine suka ce Urwa bin Mas'ud shine dan da'ifa shi <laughs> aka so a ce shine Allah yake magana da shi to fa innahum za'amu annar risalata la taliqu illa biman lahu malun wajahu su sun dauka wai abin da suke rayawa bai kamata ai annabta bata dace da kowa ba sai mai dukiya wa jahun da matsayi kuma a garinsu za ka iya samun mutum yana da dukiya amma ba shi ne mai faɗa ji. wani ba ma an san shi ba a ƙasa za ka iya samun kuma mutum mai tarin dukiya ko mai faɗa ji? kamar misali alasan ɗan ta a jihar kano ko ka ga mai dukiya ne kuma yana da dacewa? to kamar ga ce in a ce wakiltin kano za a yi ko in so samu ne a ce shi ne wakilin malam zazzaki amma fa a tunanin su mutane amma ka samu wani almajiri dan makaranta mai zuwa karatu kawai a ce shi ne haka suke gani duk wani duk gidan malami sunansa almajiri a wajen <laughs> mahukumta an lura to ka cokan ma gaba ɗaya kamar a ce shi mujaddidin sun zaɓi wanda daga cikin katafaran 'yan Najeriya masu kuɗi da mukami. su ya kamata a ce suna magana domin su ne al'umma suke ganin girman su. to kuma ko su din duk ganin girman da al'umma suke masa inda za a ce za su ce a zuwa ba Allah abu manzon Allah to shi kuma Allah sai ya ware nasa na haƙiƙa da ba nasa ba dan a gane an lura to ne. to na kuma ba haka sannan Allah take to su wa'ancan haka suka zata mai dukiya shi ya kamata a ce an bai annabta to yace ahum ya kasimu na rahmatar rabbik shin su ne masu raban rahamar ubangijinka fa ya yad'una nubuwa sai su sa annabta haisu sha'u ga wanda sai ga dama in Allah eh, eh, ni'imomi da Allah yake rabawa wa yake tuntuba ya ce ya kuka gani wani me ya kamata sarki ya kamata ya zama ko babban malami ko likitan kashi ko na kwakwalwa ko likitan ido ko na haƙori ko likita ko mu mai muku da shi ko ta ina ka zo abin nan eh, wanda zake ce masa all ga likita can a waje na kowane bangare a je ya kware ko ku ya kuka gani ba Allah ne yake ba tantuba yake ba an lura kawai sai dai a gani ko a makaranta ai in an zo aji za ka ji akan shira da yara in ka yi karatu me kake so ka yi ne ce dan jarida kai fa soja dan me in ka da mun da kai kuma me kake so ka zama so nake in zama shugaban kasa kai kuma ba amma jarrabawa su in aka malami shi zai zaba masu topic ɗin da za su ci gaba da yi wannan a ce kai kaza ya kamata kai ko da da yawa za ga an bai mutum a yi abin nan wani subject da za a ce ko department da za ta tsaya mutum zai karatu a kai sai ya ce shi wallahi tsoron wannan bangaren yake to shi kuma malamin ya ga ka dace da wannan bangaren kai wanda kake harin ba nan ajin Allah ya yi ka ba ya ka da motsinka da mu'amalanka ya gane me ya dace da kai an lura to shi ne abin gannan na san kwanan nan an wa ɗaya daga cikin 'ya'yan shak ba zan faɗi sunanta ba saboda magirai ƴaƴan Sheikh Turi an ba karatu a ɓangaren abin da ya shafi ƙashi su sai ta ce subject ɗin ya ba ta tsoro aga ne sai ake neman addu'a na faɗa ne na taimaka da addu'a in ka ce da Allah ya ba ta nasara ya cire mata tsoron fagen shi kenan ba sai ka ce wance ba zan faɗi kowace ce ba ka yanzu sai a da masu bibiya an lura to saboda haka sai yanzu ya eh, take ce tana jin tsoron wannan subject din to Allah ya sauke mata ya alfarma annabi da iyalan gidansa ya ba ta mamaki a kai to shine to shi ke cewa na qasamna bainahum ma'ishatan alhalin ma'isha din su ma mu ne muka raba a tsakankanin su an lura rayuwar su fil hayati duniya anan duniya walam nakin tadbiriha nakil tadbiriha ilaihim ban wakilta tsari nazzama rayuwar duniya ba a hannunsu yanzu mutumin da yake a nan Najeriya nan nan nan iya shiga Ghana in ya wani kala abinci ya ce kaf yanzu ko irin wani kuke ci mun taɓa zuwa wata rana da mala abba kumfuta Niger miya ce kaga <laughs> san miyar an gaje sai ya ganta ko ya ganta ya kallata ce ce ko me yasa kuke miya da mangoro <laughs> ya ɗauka mangoro aka ce ai ba mangoro ta to ko irin me kuke nan anan shuru ya kasa ce komai akwai wata baiwa Allah ya gidan Sheikh Lazari eh, na dan manta sunanta to a tambayi malam abu kwamfuta me fi so ya ce to da dai wake da shinkafa ne da yaji an lura amma kan kace wannan me wannan matan nan ta su wajen ba su da al'ada wannan wake da shinkafa a Nijar ta amma nan da nan ta sa a aka nemo saboda karrama baki irin na sai ga shi kan ajima an kama na abu wake da shinkafa da yaji kamar a Kano yake ko baka nuna ba to ire-iren wannan kuma ba an ce Obasanjo ya taɓa zuwa Iran ba ko ina jin shi ne aka yi masa tambaya wani kala abinci yake ci sai ya ce ya fi son taimace ko sakwara ko aka hawa jirgi tun daga ina aka zo dubai aka duba sakwara yan najeriya yan lagos aka saya masa a gaje <laughs> a gaje aka kai masa ya lura to rabon ma'isha kenan na Allah ta'ala a abinci ma kowa an ba su wanda ya dace da nau'in garinsu bishiya wannan da za ta tsiro a gari ana tsiro muku da bishiya wadda mu'amalar ta da jikinku ya dace in aka kai ta wata ƙasar ma'amala da jikin 'yan ƙasar da numfashinsu ba zai ba ta yi musu amfani ba su ma kuma ba su amfana da ita ba bishiya wannan da ciyayi da kake gani muna amfanar da su suna amfanar da mu in ka fita sai ka sheƙo wani abin da ake kira na ofisa din ga likitoci jan dai duk mutumin da ya karatu a wannan fanyen in ya san abin da nake nufi bishiyoyi wannan da muke ganin da duk dacin bishiya tana da amfani a jikin 'yan yankin da take da yawa a wajen mai kaya ce mai menene kowane abu Allah ya nazzama shi ne saboda shi ne ya dace da mutanen da su zauna da nan a nan an to irin wannan kenan to ya ce mu ne muke wannan ba mu wakkala kowa ya mana ba ba a taɓa turo 'yan awo ba ko a ce ku zo ku auna yanzu lokacin da aka yi fiɗin da ko ai kaga sun buga sun kaɗa su ga ta ita tasiri a Najeriya an kaɗa an raya Afirka a ta kamu kuma Afirka ma musamman Najeriya an ga an a ƙarshe dai suka bincike suka ce an gano ma ashe ba ma za ta yi a jikin baƙin mutum ba kwata kwata kwata kwata ma da suka ce zafin rana ne yake hana ba da tasiri ba sanyi ya zo sai ya gama garam. a'a ce to an gano ma ashe ba ta yi a jikin baƙin mutum an lura to shi ma baƙin ciki ne ƙin faɗa suka yi baƙin mujaddidi ne sa ne muke ci <laughs> Muhammad wani da aka yi tatsuniyar corona ta kama su sai da shi da malama zina a abin ganin ya take da suna a gidan kurkuku aka gaya wannan magana ko aka je aka ce ai aka makalla ga abin da aka ce to corona wannan malama da bata shigo afirka ba gaba daya balle kuma <laughs> har ta ratso har ta zo kurkuku da wani <laughs> ta shiga kurkuku ta kama mu ka gani to shi ne to yake cewa fa kaifa nufin wani amurin risala to wanda mai muku haka ba tsare-tsaren rayuwar ku da duniya ya za a annabta a ce ku za a bai ku za ku zaɓi ba annabi ai da an samu matsala rayuwar da ma kanta an auna ai kaga aiki ne kan mu a ce kafin mu gano ina ne nan mutane wani kala ne game da su zo su zauna a nan ka gani gurare da daman gaske in ka bar ƙasar ko ka je sai ka yi jinya a nan Najeriya akwai garin da idan ka je sai ka yi jinya kan ka samar da abincin garin ba akwai wani abu da mutane suke cewa boru ruwa ba to a garin kuma ka shan ruwa amma me yasa in ka je wani garin in ka sha kuma sai ya fito maka saboda ba irin na jikin ka bane bai dace da kai ba kwata kwata ko a auna aune saboda haka ma ai irin ka'idan nan ta boda da waye ake take da amfani a abin da ya shafi ko da garuruwa wannan jiha da jiha kanta likitoci nan gaba ina aka zo ka kware in za ka shiga gari za a ce maka to za a tare ka a baka yin izin a bakin boda su baka wani abu ka sha da ka sha daga nan ka shiga ba kai ba wani borin jini an lura amma yanzu halin da ake ciki na ta ci barkatar na rashin damuwa da rayuwar al'umma shi ya kawo har ka bar jihar ku ka shiga sabuwar jiha ka je ruwan jihar ko abincin jihar ko sauran jihar ko yanayin waiza ta jihar ta iya cutar da kai saboda gwamnati ba lafiya al'umma ce gaba gare ta ba to wannan kenan to kaga wannan kenan sai Allah ta'ala ya ce to balantane al'amarin abin da ya shafa annabta yace wanda allazi huwa min a'zamil umuri al'amarin namta wanda shi ne mafi girman al'amari ko imamanta ka gane a wasiyin annabi ko kuma abin da ya shafi tajadidi a ce duk zaɓin mutane ne ina wannan Allah ne yake yin ka shi sama yake zaɓa ɗan gidan wa ko to shi ne ila ta yi min azamin umuri ila taƙadiri shi ne ya fi girma a bisa um, ma'aunin wannan tunanin nasu to ba zan fawqa ba'anin darajatin kuma muka ɗaga sashin su saman sashi a daraja ko annaba ma haka ko tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ko minhum man kallama Allah wani bai ba ka gane ko haka haka haka haka daga ciki wani ya yana da Allah wani an yi Isra'i da Mi'raj da kawo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko annabawa ba duka ne aka yi Isra'i da Mi'raj in ma an yi da su to bai kai adadin na annabi ba tunda an dauka wani adadin ne kaɗan to kuma shi bayan manzon Allah ma da annabi Ibrahim lokacin da aka ce an karbi fatalaka adam min rabbi to na wa izbita la ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin to shine aka ce da yace har zuriyata to wannan isra'ila da mi'rajin da yake da gani duk wani imami duk daren juma'a sai isra'ila da mi'raji ba ma muhammadu rasulullahi ba duk daren juma'a sai Allah ya yi isra'i da mi'raji da ƴaƴan sai da zahara salamun lahin alaiha balanta ne ita shakundum ko ba gano ba to <laughs> to ji wani ya ce ita kullum tana can ko to wannan kenan to al'amarin wannan na Allah ne kuma shi ya ga dama ya zaɓa mutum ya ƙi shi wa kansa ƙin bin ma daban balanta ne ko mutum zai faɗa ya ce sai ya ga bayan ta ko kwata zai oho an lura to shine to sai ke cewa miki ne ya fifita ɓangarensu da ɓangare a daraja daraja luga matsayi mataki an lura ko da wannan ilimi mun tsaya ai za ka ji an ce matakinsa na karatu wani level yake an lura matakin mato daraja kenan To haka kuma in girma ne a gari, in dukiya ce, in, in, in, in lafiya ce wani ya fi wani, in kaza kaza ne da sauransu. To haka Allah ya ce mu muka fifita bangaren su akan bangare fil riziki wal ilmi wal zaka'i a arziki na mallakar dukiya kenan. Da ilimi bangaren da na kawo ɗazu wal zaka da kuma wayewa kyakkyawan tunani. Allura, fikira shine da ba'dhum ba'dhan sukhriya domin sashin su ya riki sashi sukhriya baiwa Allah an lura yanzu idan mutum yana ciwon ciki ya faɗi yana ta birgima can sai aka ce ai ga dan isma nan ga mala amini isma nan ya yanzu mala amini ya ra'ayi me zan sha cikin nan na <sighs> yana karfa na mutu kuma ka zama nan da lafiya ya dinga kira abubuwa sai mala amini ce in wannan dauki daya kwaya hudu shi yanzu haɗi daya <sighs> ko dai na haɗa duka ko gasa ne daga gara ne haɗa duka dinda ne magani <laughs> <laughs> haka ne ko sai ya ce a ah, kwaya ɗaya zaka sha in ya ɗan ɗauki ɗayan da ya sha ya ɗauki biya wata ya fara ya bada kwat kwat kwat ya ce to ba sha ka <laughs> bari in ƙara sauran da ya ce a ah, ka ba sha haka ka ƙara sauran da an jima sai ya ji ai ba ki waje ya gaji yana na gode Allah sa ka mana aminu yanzu nawa zan biya ka ya ce a ah, ai mu in isma ne turo ma kaga har abada ba zai taɓa manta wannan ciwon cikin ba har abada kuma ba zai taɓa manta malami ne isma ba an lura to haka kuma to ke da ba'dhum ba'dan sukhriya in mutum burinsa karatu ya samu mai karantar da shi mai karantar da shi ya zama baiwar Allah a gare shi idan mutum burinsa ya koyar ya samu wanda zai koyi ya iya mai koyi wanda zai karbi koyarwar baiwar Allah ce a gare shi akwai wanda me yasa imam Ali nan ga na ce bari ne na taba ciki saloni qabala an tafi ne. ai damuwa ce imam ali ya zo Allah masa baiwa a cikin al'umma annabi bayan 'ya'yansa wani ya yi karatu a hannunsa amma bai samu ba haka ya koma da hammu na wannan ilimin da yake da shi da asrar da ya so ya bada ba a karɓa ba to kaga ashe masu koyarwa ma suna da burin a ce ba nan malam turo ta yake taɓa cace shekarar sai a tsaka da 'yan Najeriya sai ka ji kaman ka rinka kana buɗe kwakwalwarsa kana zuba musu tunani kamar ya karfe kaga yana da muke nan da al'umma ta gane ga yanda ya kamata a yi amma ba ta ganewa to haka nan kowa baiwa ne ga kowa shi kansa mai karatu baiwa ne ga mai karantar da shi yanda mai karantarwa ya zama baiwa ga mai son shi ma ya karatu haka likita mara lafiya baiwa ne a gare shi ba zai iya gane ma ya yake ba sai in ana yawan kawo masa fesha nan zai rinka ganin tadarruji ita kanta rashin lafiyar daraja ne kala kala ce ciwon ciki ne amma gashi da na auna ga awon da ya ban sai ogansa kwata-kwata ce to kaza kenan ciwon ciki mai kaza ke da sai a ga masu da zai rubuta daga nan ya riƙe wannan kaza din amma idan baya samun feshin fa ba hausa suna cewa ba ka so a mutu ba ka so a rayu ko to kaga shi samun mara lafiyar a wajen sa ai abin nan ne wani ƙwarin ƙwarewa ne ci gaba ne a ilimin sa to kamar haka shine abin da ake kawo misali ne wannan da take da bazon ba'dhan sukhriya an gane sukhriya yawa saboda sukhriya din nan ta zo mana a matsayin baiwa amma akwai wanda yake zama yawa wauta tsokana an lura in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu kaga in kuna mana izgili in wannan gaba za muku izgili kamar yadda kuke mana izgili an lura lokacin da aka yi waƙiyar zariya a wasu zai ga na suna gabar dana sai ba buhari ko yanzu ba gashi ba har an zo lokacin da mu yanzu in kasa da ai menene ma baba Buhari menene ma su gudu su gudu sai ga Allah ka shiri da Allah ka shirya waƙan nan ko sun mana da ko ga Buhari ya dawo sai mun na ga su talaka ce eh to yi mun nan gaba <laughs> to shine to kaga akwai wannan batun wannan to sai mu lura shine ce musakharan yastakhdimuhu abun orewa a gare shi dan ya hidimta masa likita ya hidimtawa abin da ya shafi mara lafiya an lura to shine fi hawa ijihi a bukatunsa litan zama a abin nan litan zima umurul alam domin al'amuran alam mu ce duniya all gaba daya a ce alam halittu kaka amma a ce alam mu ce duniya domin al'amarin duniya ya tsaru Allah ya yi haka domin idan aka ce kowa iri ɗaya ne da kowa hafizin ƙur'ani kake, mai ilimin fiqh kake, mai kaza ga ka katafaren mai kuɗi, kai likitan ƙashi ne, kai likitan haƙori ne, kai kai komai ka iya za a samu girman kai tsakanin juna da juna. An lura? Yanzu ai ba duk Alaramma ne zai ne ya ce zai bai wani Alaramma ya ce da Allah ina neman addu'an biyan buƙata. An lura? In ka zaka to mumini ne. Muminai ne a juna za su yi min addu'a ce a kai dai min addu'a. Bakinka ya fa tsarki a wajen Allah. kai dai ba a san to ni dai ka taimaka mu to ni ma ka taimaka mu to Allah ta'ala ya mana to wannan muminai kenan amma fa wani wanda ya samu kuskuren karatu to shi a ce je ka wajen malam wani ba kai ya ganka ma za ka je ka ce wallahi nan je wajen malam wani ne kaza kaza yanzu hana wannan yaran ya girma ya fara samun cin albarkacin makaranta muna ga nan to ma ga ji daga yau <laughs> a shiga a ta bulu ka lura ba zai iya cewa ni ma ka ce yi min addu'a ba ina ina amma yanzu ka je gaban sai zazzaki sai ya ce to a yan uwa da ga taimaka mana da addu'a ko ko in za a yi ban kwana tafsirin azumi a ce to wannan goman ƙarshe kada a manta da wannan dan miskinin haka malam ture ya saba ce mana ko to kaga bayin Allah kenan amma lalle irin malamin da ya samu kure yayi karo da kwakwalwarsa a bangon ilimi ya ji yanzu ba sama da shi to shi ba baka sai ya ce kai masa addu'a ba kai to me ka sani kai ba yaushe ka fara karatun to an samu matsala allura to wannan shine kaga wannan babbar tarbiyya ce sosai wadda ya kamata mu kula da ita yawwa ba a yi girman kai za ka iya ganin mutum ba an ce manzo Allah ce rubba ash'asa a gabara ko mafi yawan wanda za ka gan shi jiki duk kura kana ganin sa haka in ya daga hannu ya ce Allah yi kaza kan yi sauke hannun Allah ya biya bukata kai kuma kana ganin ka kwas kwas fes fes kana kanshin turare ka buga ka buga Allah ya kallon ka dan me wancan da ke ganin sa budu budu mai kura ya fi shi kanshin sa Allah yake kai kuma ba a san inda ka samu wannan turaren naka da waye duk da ka zo ka da su mutane ne suke ji shi Allah bai ba sa da turare shi kanshin imani yake ji ta kuma bayan Allah na gargaru duk ka duk wankan ka in ka zo ka wannan in ba mumini bane kana zuwa su juwari su an lura to wannan kenan to haka ya kunu yake cewa to sun ɗauka almal wal jahu dalilin ala idam shakhs dukiya da matsayi dalili ne a bisa girma na shakhs mutum kenan hatta ya kunu qabilan lin nubuwa sannan ne ya cancanci a ce ya yi daidai da daidai ya yi muqabala shine a ce ya yi daidai abin daidai da shi ne an lura kama za mu kamar yanda suke rayawa to shi wa rahmatu rabbika kan nubuwa rahamar ubangijinka khairun ita tafi mimma yajma'una sama da abin da suke tarawa ma'ana ita ce da dama wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'una rahamar ubangijinka ita tafi alheri a wajen wa a wajen Allah ma gaba daya da al'umma mimma yajma'una sama da abin da suke tattarawa suke mallaka wanda shi kansa mun ce bamu kale tsari da rabansa ba a hannunsu mu muke rabawa to na abin da ya fi shine mafi alheri shine kuma sai mu banzatar da shi annamta take ko imama ko mujaddidi to wannan kenan to yake cewa mimma yajma'una min al-amwali wa inna ma abin ya tsaha man kanat lahu qabiliyatu nafsiyya ita wannan annabta yi utsaha yana ba da ita liman kanat lahu qabiliyatun nafsiyya ga wanda yake da Ƙabiliyya qabiliyya shine cancantuwa da ita nafsiyya a ruhance kaga wanda ya cancanta tun ruhi al'arwahu junudun mujannada kamar yadda ya zo a cikin abin nan to wanda yake da kabiliya irin wannan shi Allah yake baiwa annabta to shi kace walaula an yakuna nasu ummatan wahida kaga ma karshe kenan Allah ma ya kai ku tsaya ku ji inda ba nan kada mutane annasu yace ba su zama ummatan wahida su zama al'umma ɗaya kaza ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya an lura mujtami'ina alal kufri ma'ana su zama al'umma ɗaya su tattara a kafirci hay sun yarawna al kuffara a ala daraja ta inda in sai ga kafirai su ne bi girman matsayi minhum a cikin su laja annal kuffara aksara mala Allah ya ce bilalin da zai mai da duk wanda ya ce bai imani da Allah da annabi da alwaye mai da shi ya fi kowa dukiya a duniya ba dan dukkan a haka ba ka san raunin imani ila ma wani ka zo <laughs> kana fama da yanayin buhari nan ko karya baka ba ya gani ita ma da ne tunda da ya ce shi bai da Allah da annabi ba gani motoci kala kala zai shi ba zai iya kirga motocin sama da gidajen sai ce Allah ku ci eh ta zama kai ta imani da Allah da annabi kawai ka ce ya sallame ka kai ma <laughs> ka lura ga san ai gaji mutum ya ce da kansa ya rubuta da taya shi ne ma a sallame shi ko a gira tuti da fanshi ko kawai kai ma ka ce ya sallame ka sai kaga mutum yana da ne ta shi dai ko fasa imanin nan da Allah zai ne duniyan nan ba za a guda ba shi to Allah ta'ala ya ce inda ma nan ma haka ba sai ya laja anna liman yakfuru eh, bir rahman buyutu suqufan min fiddatin wa ma'arija alaiha yazhabuna yace wallahi da sai mu sa musu suqufan suƙufan jam'i ne na saqaf saqaf shine rufi da ake a sama amma marufa sun san nau'in rufi da ake wanda za a hau rufi ne a sama aka yi a yi masa decoration ban san da masu rufi a nan ina su malam eh, yakubu masu yin wannan abun da sama design din nan ko ya ce da sai mu sa masa su kofan min fadda rufin saman gidansu na rufin ya zamo na azurfa ne zallata azurfa da ta suna sunan azurfa kaga wa ma'arija da matakala kafar mene sai musu ita ta zinare ta azurfa inda za su hau ina irin wannan abin da ake yawwa in an yi ko wani kamfani bari mu fassara da bare ai akwai wani abu da ake a sama wanda suke hawa su zauna mai duti a gama to yace da ba dan muna yin zama haka ba sai mu sanya a cikin gidajensu kowa yana da irin wannan sakuf din wannan nan ne fadarsa na zinare muka yi masa daga Allah an lura ah, da matattakalar ita ma da za a hau a zauna a bada ta zinare alaiha ya haruna suna kai suna bayyana a gai suna in mai daga hannu ne ba ma za su daga ma hannu ba sai dai su zai bayyana ka ga ba ana cewa mazahara ba to shi ma alaiha ya haruna kai za su bayyana a ga wankan yau wani wanka ya yi da kayan sawa kansu gaba ɗaya Allah zai rinka sako musu da shi daga sama amruhu idza arada shay'an yaqul lakum bi kun ce amma in ne musu haka na taɓa rasa ana to sai su taɓe kaga in yace in na taba razu sakamakon sun kafirce dan Allah da annabi jama'a ku duba wannan ai koyarwa ce wanda yayi ma mummuna ba an ce ka kyautata masa ba a gurin waye kamata a koya annabin Allah shi a gurin waye kamata ya koya a wajen Allah to sai ya zama Allah madaukakin sarki nan saboda ban salaha karimun ne shi ya karrama wanda ya kiye masa biyayya amma in Allah ya ce ya so ba nan kar ya sa wasu kwaɗayi ya sa su masa bisu ba kai da na jiya masa daɗi a nan duniya an lura kamar misali a ce mm, abin nan eh, ba haya ko ai kaga ta da daraja ko amma alade me fi so yawwa to a ce sai mutum ya ce inda ba dan kajin gidan nan ba da awakin nan da sai mu kowa zo rinka ba haya nan aladin nan ita ce ji daɗi to matsalar in muka yaka kajin mu zai sai ci su ma da awakin mu kuma haramun ne su su je su ci an lura shi yasa ake kira da abin da ya shafi dabba aljallala jallala ita ce mai yawo da na komai da mai yawo a da kowanne aka sa mana mm, suna da abin da ake kira da istibra'i in za a yanka kaza da nata akuya akwagwama da nata akuya da nata tinkiya da nata sa da nasa raƙumi da nasa in dai mai yawo ne kafin a yanka sai ya yi wannan istibra'i kamar idda ne na wani tsawon lokaci wannan abin na jikinsa ya fita haka nan manzan Allah da iyalan gidansa suka tsara in ba a yi ba kaga wannan ma ɓangaren likitanci ne in an koma in likitoci sai koma suka ne me hikiman wannan istibra'in to za su gani wannan abubuwan da suke ciwowa na mana misali ne da duniya a wajen Allah ba ta da bambanci da ɗan adam da ba hayarsa alade ba yana amfani da ita ba sosai inda aladu suke yakan zo ya tsaya yaro yana ba haya in ya gama da ya faɗo ya ɗauke in yaro ya gama shiru shiru ya ga wata bata ƙabar ɓullo ba ya lallashe dubra yaran, sai tashi ba ma ya jira ko to kaga lasa yake tana faɗuwa yana lafiya kaga daɗi yake ji to amma dan Allah da annabi daɗi ne to duniya haka take a wajen Allah shi wannan ba ce yake samu mai daɗi to inda ba dan wani wanda ba shi ba wanda ba a so shi kuma cin wannan matsala ne a wajensa kuma zai iya ci akwai an da gani inda matsala za ta iya ci haka karamin yaro haka gaji da sai a dinga kowa a ce ya zo ya yi a waje aladu su ci to duniya a wajen Allah haka take wannan gidan azurfan da matattakala ta azurfa bai ta bambanci a wajen Allah har ma kashin kama ya fi ima a wajen ka domin wani yakan ɗimautuwa ya ji cewa kashin sa zai iya masa taki a gona ko in bai da tsafta cewa kashinsa zai iya zama masa taki a gona zai yadda da wannan kuma za ga masana kayan gona sukan faɗa in an kawo albasa aka gutsura gaji irin yajin nan wanda ko yankanta kake zaka ji yajin ta ha'ido a ce to wannan takin ta na kashin mutane ne haka suke cewa ko kashin kaji yanzu kajin mu ana tsare su to inda za a samu kajin da ba su ana tsare su ba sa yawa su ciyo komai za a ji su ma takin kashin su ya bambanta da kashin kajin da suke yawo ka je ka tambaye su tashin kashin kajin gidan gona wanda suke tsare ya bambanta da kashin kajin da suke yawo inda za a je a auna manoma su je su auna sai sun samu wannan bambanci ka lura to wannan kenan to kun ji matsayin duniya a wajen Allah saboda haka mu ta hakuri. wannan halin da muke a ciki eh, in ka ganka ba ka tashi baka da kosisi kamar ka waye gani ne baka ga tashi ya taba ka ba a wajen Allah fa in ka waye gari baka da kotsisi kamar ka waye garin da gaji jikin ka baka yi an lura to ya ka gani <laughs> to yanzu kaga inda an ce an bajar da lawa wasu da yawa ga su suna ta harkoki da kuɗaɗe kaga ai matsala matsala za a samu da yawan gaske domin ba kowa zai gane wannan ba sai nafs na Allah madaukakin sarki bari mu arwana abu kalma ta sunan dan imamu eh, Hussein dan imamu Hassan nafsin zakiya yanda irin yau tana daga cikin ranar shahada wani ɗansa shi nafsu zakiya irin yau da jiyan ma da aka kawo ko to ne to daɗa irin wannan to ce lama yan annal mala Ok haka ne la qimata la wannan bayani ne Allah yake mana dan mu gane dukiya la qimata lahu bai da kima wajen Allah la qimata lahu dukiya bai da kima wajen Allah khilafa ma za'amu sabani yanda su suka dauka ko ko mu ma nan cikin mai ba mu san cewa haka duniya take a wajen Allah ba yadda muka duniya za karatu ba mu zama da duniya da kashi iri ɗaya ba akwai wanda manzo Allah ya ce inda duniyar nan ta yi daidai da fifikin sauro ko na kuda a kima a wajen Allah da kafiri bai sha digon ruwa ba ka nan kuma kenan da Allah ya musu ruwa ka gani ko to inda a ce ba haya yana da kima a wajen mu ma bari alade ya zo ya dinga cinya sai mu tara mu bai a wajen mu ko yawwa to shine to yake cewa ba ta da kima sabanin yanda su suka ɗauka cewa annal amwalal kathira dukiya mai yawa dalilul izama dalili ne cewa mutum yana da girma ka gani ko yace laja an laliman ya kafaru bir rahman libuyutuhum badal sabanin gidansu ne yanzu da sai mu sa musu su kufal yanda abin da na kawo na kwatanta mana da wani abin da ake a barik kamar fada wanda kaga ai cikin barik din to ga wani abu da aka ko gidan isa ga an gaji in ka zo tsakiya nan za ga wani waje wanda asali nan ne guri inda shi malam isa ga Allah ya ji kansa yake zama an lura to irin wannan kenan shine kufan kuma zai yiwa duk gidan gaba ɗaya zama all haka Allah ya masa rufin gidan gaba ɗaya na zinare ne yanzu in mutum ya sa koren kwano ko ja ai zaka ji an ce ya ma ke cewa ya ma sunan kwanan wanda ake rufin nan na yanzu da ake yayin za eh ta eh a jini talaka a uzu billahi to kaji ma ashe matsalar to kaga jini zai hau gidan ana ganowa ko to shi kenan jinin talaka ya <laughs> rufin gida da shi to shi wannan ma Allah ya ce shi ne ma zai rufin da kansa shi zai turo kafintoci da komai da zai mutum ya waye gari ya gidansa ce ya aka ce ai tunda ne tunda ya ce ya daina sallah wannan ji bazan ce na tunda na ce na daina tunda ya ce ya daina sallah an lura ka san yanzu ga dan uwa da dama gari da an ga ce wa tab ai ya muka ga wannan zan mai kuɗi ce ai tunda ya daina jiya ni ne na ce shi a ta sai tunda ya daina zagin sahabbai wai ko to amma nan inda sahabbai an lura in an gane a yanda aka ɗora su to ai da mai zagin sai ya da sai zama mai kuɗi kuɗi za a yi tunda kuɗin shi ne ƙazanta sakamakon maƙiyin Allah shi ne Allah ya gatanta shi ya ji maka daɗi a duniya haka Allah ta'ala ya ce mana shi ko mumini ba ya ɗanɗana ya ji saboda in ya je sai in ya ɗanɗana ya banta da wannan akwai abin da ya ɗanɗana a can ɗanɗana ɗaya ya manta da wahalar duniya Allah ta'ala ka azurta mu alfama annabi da iyalansa to ne ce eh, min fidda wa ma'arij da ma'arij ɗinsu ma'arij shine ce ma'araj shine wa huwa sullamun sullamun shine tsani akwa ya ake ce mata ana a Zariya na zamanin ce akwa ko yawwa a nan Kano kuma gabashi haka ana ce tsani wanda za a aje a hawa sama ko da irin na yan to shi ake cewa sullamun a arabiya na gani ko to shine yace ma'araj mi shi ko ma'araj mm, kamar kafar bene za a iya kiranta da ma'araj shi yasa ake cewa da manzala isra'i isra'i tafiyar da ya da zuwa baitul maqdis mi'raji shi kuma shine sama da yi ana tafiya kuma mun gani shi ma ya zama akwai ma'araj tsakanin shi da mala'ika jibrilu ya zama inda ya ji jibrilu haka ne ko jibrilu bai je ba har aka yi wannan batun na jiya da muka bari mu wuce wa huwa sullamun ai salalimun min fidda tsanin nika sullamun kwaya da salalimu shi kuma jam'i to salalimu min fidda sai mu ba su matakalan da za su hau sai rinka zuwa kan fadar tasu shi ma na abin nan abin da ya shafi ita fidda azarfa alaiha ya zaharuna ai ya e, ya'linuna sudu suna hawa sama ta wannan abad da Allah ta'ala din ya ya musu sakamakon kafirce su ga Allah ka gani ko shi ne, kaman nan muka yada zango iya nan ne aya ta ƙari okay to Allah ya zaharu to shikenan alhamdulillah to Allah ta'ala ya tabbatar da mu ya ƙara mana hakuri da juriya Allah ta'ala ya taimaki sayid a abin nan eh, tanadi na Allah maɗaukakin sarki taska ta Allah maɗaukakin sarki mafita ga bayan Allah tsira ga bayan Allah Allah ta'ala ya taimake shi ya bashi nasara akan su wa'annan bayan Allah ɗin da Allah ya shiga ya zama mana mafita to Allah ya ankarar da al'umman mu masu mulkin da malaman da sarakuna da kuma sauran talakawa gaba daya duk mafita ne a gare mu insha Allah to ma salatu ala Muhammadin wa ali Muhammad Allah wa ajil faraja to insha Allah na'am Eh kowace ana ce mata abin nan baulul jalala wa rautuha kaga najisun to jalala din da lokacin muna karatu a makarantar soro an wasu suna fassara shi da angulu an lura ita ce ya mushi to a makarantar alibai ta sarahatan su ne suka fito da abin da ake nufi da jallala ɗin shine duk dabbar da take yawo ta ciyo bayan gida na ɗan adam sunanta eh, Jalala tsuntsu ne kamar su tantabaru yau na manta har tantabara tana da istibra'i in mutum kamin ya yanka sai an taskace ta inda ba ta tashi ta yawo ba kuma har zuwa wani lokacin wannan ina ga ko ni ɗaya ne ita Allahu alam ya danganta ne amma in mutane suna diran musu kai tsaye su ci to mutum zai iya kamuwa da wani abu ba a sani ba kaga ga cututtuka sai na damun jama'a ko to amma kin bin koyarwa ta iya iyalana to gangancin yanzu ga mabiyin mazhabin ahlul baiti in kai kana ganganci da irin wannan to kai ne zaka fi kowa saurin kamuwa da ciwon da ake gudun za a iya kamuwa da shi in mutum yana haikewa a dabbar da take jallala saboda abubuwan da ta ci ciwo din suna nan ba su mutu ba suna jikinta to wannan kenan za ka ga in ana kamar abin da ya shafi tarin TV ai ko ka ga likitoci suna yawan magana a kan abin da ya shafi kayan cikin dabban ma wata ma gaba daya akwai ma dabban da idan ka du an aka ga jikinta kawai za a ce likitoci sun hana yanzu kama a Iran kaji suna isfaya akwai adadin da kaji za su yi kawai sai dai a kai su daji a buɗe su a kwando su fito su shiga layin inda jirgi yake zuwa ya zuba musu abinci in kura ta gani da karen daji da wani abu yana bukata sai ce mu ba mu bukata wa'annan a gari sun yi isbaya dirka dirka za a zo a sake su ba wai su jikin sun ba ma haƙƙonsu haƙƙonsu ba a bukata yanzu saboda masu ilimin haƙiƙa yanzu sun gane kuma Allah ya wada da sun da sun ba Allah dama ku ba Allah ne ya sai amina in kula eh, ji Allah kun furqana to sun ji tsoron Allah sun kama doka Allah sai ya sa musu rabiya hatta da abinci suna gane wanda an ci za a cutu wannan kuma ba za a cutu ba amma mu ga munan kullun rishin lafiya kullun rishin lafiya saboda me hatta a dabbobin da ake ci wasu sun yi isfaya da kamo da kan raƙumi har bayan da za a kyale su yi isfaya a inda yake sai dai in masu aiki ne in masu aiki ne to za a bar su ta aikin su in suka kai lokacin express su to yanzu sai dai a kai su kamar kwanaki mun yi magana akan abin da ya shafi a hukuncin kare ko har muka je muna tattauna a can akwai malam shamsu yau bai zo ba ko muke magana wani ne ma bugo mu waya shi ma yake tambaya a yin bayan mun yi magana da magana ta kuma mun ji cin sai wani ya bugo kuma na san lokacin karatun bai ba yake tambaya me hukuncin masu cinikin jaki da kare na ce to ai kaga jaki ai man fa'a ake saiwa in dai anan ne shi yasa ma aka ce in ya wuce bai da wannan manfa'ar da zaka sai to baka sai da ka haƙura ka ci da shi ya zama ka samu ladan ciyar da shi ka gani shi ne ce amma safararsu da ake a kai su kudu da sunan za a kai nama ne su kare su jaki wannan kaga ba mu ji mafita ba dangane da abin da ya shafi malaman eh, mujtahidai na ahlul bait ko ban sani ba amma a ta asin nan ma ni ban taɓa jin wannan hukuncin ba cewa ya halarta wa mutum to shine sai ya wani dan uwa yake kawa ya ce na ce amma idan ya zama manfa'a ne za a sayar lahalan amma in ya lalace ko da nau'in rashin lafiya yake sai dai in a yanda za a yi ko a yanka shi ya zama dai an hutar da shi daga wannan ciwon kuma ko kai ko wasu dabbobin daga likitoci ma sun ganin cewa wannan fa rayuwarsa cikin al'umma akwai matsala ya kamata a san da za a kautar da shi to dole sai dai ko a yanka to shine sai magana cewa to kaman in mutum yana da sukari zuwa yi ko dabbarsa ta yi mushi yau har da mushi an yi magana na cikin abatuwa wanda ake ne yake cewa to yaya ya kamata a yi da shi ana iya kaiwa gidan zu abin namun mun daji ne ce eh to kaga wannan malamai za su iya yarda da shi amma ban ce na taba gani ba amma in mutum ya auna ya gani kamar in dabba ta yi mushe ana sayarwa da masu gidan namun daji an lura to ba mu sani ba in su ɗin ta gefen su ya halarta a ba su mushe? ka san malaman mu akwai kwankwance abu in su ɗin ta gefen su ya halarta su ci mushe ba zai zama musu matsala ba to kila sai wani miji ta hidin ce ya halarta a baiwa masu gidan namun dajin su sai a daɗa ko to wannan alal aƙalla kenan insha Allah bari mu